kuma lalle festival na na raya al'adu da kuma karfafa kwanciyar laya cikin wannan yanki namu na Nijar da na Mali to lalle alhamdulillah sai mu ce wannan festival gaskiya faduwa ta zo daidai da zama duk abin da muka yi muka sama gaba na guri barama ya cika tunda festival na wanda ya shahi duka kabiloli waɗanda aka zama cikin wannan yanki na Nijar da na Mali kuma Allah ya taimake mu duka waɗannan ƙabiloli eh, masu rishin jituwa da juna kuma duka gaba ɗaya manyan sun zo sun hallaro sun eh, hallari wannan taro da an kai na festival wannan yanki na abala inda ya iyaka da mali yanki ne mai fama da rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya mi taron yake cewa game da sha'anin tsaro da kuma zaman lafiya to shi yasa muka ce musamman rana ta uku da mun kai zama conference mun kai wannan conference ta kumshi duk bakin wani sarki da wani mai faɗi a jiya na mali da na nijar muka zamna ya da mutum ɗari hudu muka zamna a cikin ɗaki guda muka hiddo matsaloli muka ba da shawarori na hanyoyin da ya kamata a yi ta wannan matsala tunda eh, wannan matsala ta kai inda kowa ya gashi to da yake an samu halartar shugabannin kabilu daga sassa daban-daban na nijar da kuma bangaren mali kuma batun zaman lafiya aka mayar da hankali a kai a lokacin wannan zama wani alkawari su mahalarta taron suka dauka kenan to alhamdulillah waɗannan lidar da masu garuwa sun hiddo matsalolin sun ba da shawarwari kuma har sun ɗauki alkawaluka mutane sun yi rantsuwa duka gaba ɗaya guda guda kowane wakili sai ya zo gaban allah gaban jama'a ya ɗauki alkawalin in Allah yarda zai ma yaran shi magana in Allah yarda zai kana shi gudunmawa eh, bisa kai da zaman laya kuma wajen yankin shi duk abin da ya faru wajen yankin shi a tambaye shi to alkawali daban kuma cika alkawali daban kana nufin cewa ba taɓa samun alkawali makamancin wannan ba a baya kowane mutum na Nijar ne na Mali ne yana da yankin shi kuma shi jagora na wannan yanki ya ɗauki alkawali ya yi rantsuwa gaban jima'a gaban Allah in Allah ya yarda ba za a saka yin wani abu cikin wannan yanki in dai an kai wani abu in dai fami din shi in dai kabilan shi sun kai wani abu cikin yankin su to shi ka a tambayi ko a tambaye shi yawa kana nufin cewa ko baya ga kabilun da ke wakiltar bangaren Nijar su ma'ana su bangare na Mali sun ɗauki irin wannan alkawari wannan angajima mai kari ba mu taɓa samun shi ba cikin tattauna wanda muke yi duka na kwanciyar shi yasa mun ka ka tabbatin da insha Allahu kwanciyar laya za ta ƙara samuwa cikin wannan yanki namu da ƙarhin Allah yadda mutane suka ba da gudunmawa yadda mutane sun ka halar cikin wannan festival an yi zama an yi hira an tattamna an sha shayi an yi abinci tare kai mutanen da suka haɗu da juna waɗansu sun yi shekara biyu shekara uku ba su taɓa ganin juna ba kuma ƙyan uwa ne abokan juna ne amma wannan matsaloli na rashin tsaro ya sa kowa ya rabu amma albarka wannan festival karo na uku duk kabilolin da sun ka daɗe ba su ga juna ba sun zo sun zamna wuri guda sun sha shayi wuri guda sun yi hira wuri guda sun gafarta ma juna sun ba juna hannu don ka sai mu ci alhamdulillahi vraiment guri ya cika abdulkarimu to honorable bubakar umaru muna godiya sosai mun gode